Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wa wa man A ci gaba da karatun madarijus salikin baina manazil iyyaka na'budu wa Har yanzu muna cikin masail uh, na tuba. Uh, muna cikin mas'ala ta inda ake tambayar shin yana cikin sharaɗin karɓar tuba cewa idan an yi zunubi kada a sake komawa ga wannan zunubin mun gama da hujjojin waɗanda suka ce idan an koma wannan tuban ya ɓaci mun shiga cikin hujjojin ɓangare na biyu waɗanda suke cewa idan mutum ya tuba tubansa Allah ya karɓa, idan kuma ya koma ga zunubi to za a fara kirgawa daga sabon zunubin ba daga ba za a hada da wanda ya wuce ba to ci gaba da hujjojinsu qalu wa qad zakara imamu ahmad rahimahullahu fi musnadihi suka ce imam ahmad rahimahullahu ya faɗa a cikin musnad marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wa sallam. wannan hadisi ne aka daga zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. inna Allah yuhibbul abdal mufattan tawwab Allah yana son bawa wanda ya kasance an fitine shi an ana yawan sa kuma yana yawan tuba wato wannan shine mutumin da zai tuba ya niyyar ba zai koma ba sai kuma a sake fitinarsa da komawa sannan ya sake tuba ya ce aka ce Allah na son wannan qultu in ji ibn qayyim wa huwa alladhi kullama futina bi dhanbi taba minhu shine wannan wanda duk sanda aka jarrabe shi da zunubi sai ya tuba daga wannan zunubin falau kana mu'awadatuhu tubtilu tawbatahu lama kana mahbuban lirabbi da a ce komawarsa ga zunubi bayan ya cuba tana ɓata cubansa ba zai kasance ubangijinsa yana son sa ba wala kana zalika ad'a ila maqtihi da wannan ma zai kai Allah ya kishi tunda aka ce har Allah yana son sa ashe komawar ba ta bata cuba kullun sabon cuba ne qalu suka ce kad allaka Allah subhanahu qubula Ta'ubati, bil istighfari wa adam al israr ubangiji subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya rataya sharaɗin karɓar tuba da abu guda biyu na farko shine neman gafara na biyu shine rashin niyyar dorewa da ci gaba da wannan zunubin junal mu'awada amma bai ce idan an koma baya karɓar tuba ba abin da ya ce shine a nemi gafara kuma a niyyar ba za a ci gaba ba faƙala ta'ala Allah na cewa والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون saka ya wannan shirɗin guda biyu ya ce in suka aikata zunubi ko suka zalunci kansu yana zance mumine ko yana cewa sari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin adwa har zuwa inda ya faɗi wannan yace eh, idan yace o oh, iddat lil muttaqin so wa masu jin tsoron Allah su masu takawa dinnan su ne ya kawo su eh, alladhina yunfiquna fis sarra'i wa dharra'i wal kalimi al-ghayz wal afin anin nas wala to daga nan to idan yake cewa wa'inda idan sun aikata alfasha ko suka zalunci kansu sai su tuna Allah fastagfaru li dhunubihim sai su nemi gafararsa akan zunubinsu ba mai gafarta zunubi sai Allah subhanahu wa ta'ala yace walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna ba sa kudirin niyyar su ci gaba da aikata wannan abin alhali suna cikin sani wal israru abin da ke da israr aqdul qalbi ala irtikabi dhanbi mata da fara bihi shine zuciya ta kulla cewa duk sanda ta samu dama za ta aikata wannan zunuba wato tuban muzuru ne in an gan shi da kaza a baki sai ya ce na tuba amma kuma niyyarsa gobe ya wuce kaza zai sake ci ba wai ya daina ba to shine shine um, israr um, fa hada alladhi yamna'u maghfiratuhu wanda yayi niyya cewa wato wanda bai niyyar bari ba shine wanda tubarsa um, uh, take hannuwa qalu suka ce wa wa amma istimraru tauba tauba tauba fa shartun fi sihhati kamaliha wa naf'iha ci wato ci gaba da cuba ya zama an yi cuban ba a koma ba shar'i na cikin ingancin kammalarta da kuma amfaninta shine ta amfani mutum ya rabu da wannan zunubin la shartun fi sihhati ma madaminha amma ba shar'i bane a cikin abin da ya gabace ta saboda haka abin da ya riga ya wuce ya riga ya wuce an riga a tuba ya kamata dai a ci gaba da tuba don saboda tuba ya zama kammalalle kuma ya amfana sa zalika ka siya siyami yaumi wa adadika ka salah wannan kuskure ne a ce an, an kamanta shi da azumin wuni ko kuma wato eh, yawan raka'o'i a cikin sallah eh, fa inna tilka ibadatun wahidatun la takunu maqbulatan illa bil ityani bi jami'i arkaniha wa ajza'iha wannan ibada ce guda ɗaya wacce ba za a iya karɓarta ba ba a karɓarta sai an kawo ga baki ɗin rukunnanta da juz'anta idan mutum ya ɗau azumi tun daga alfijir to sai ya kai har zuwa faɗuwar rana idan kafin faɗuwar rana ya karya azumin ya ɓaci in mutum ya fara sallar azahar sai ya raka guda huɗun nan ko sannan zai sallama in ya raka uku ya sallama sallar azahar ɗinsa ba ta cika ba wannan ibada ce guda ɗaya amma ah, shi eh, tuba ko wani abu ne daban wa amma taubatu hiya ibadatun muta'addidatun bi ta'addudid dhunubi shi tuba ita tuba ibada ce wacce take kirguwa da kirguwar zunubi take yawa da yawan zunubi kowane zunubi wajibi ne a tuba masa in ka tuba in kana mutum yana shan giya yana sata yana caca yana kaza yana kaza to in ya tuba daga shan giya ya tuba daga shan giya ko kuma kuma ko shan giya ce ma ya cuba ya cuba idan kuma ya fara sabo to wani sabon abu ne daban amma wajibi ya cuba daga wanda ya daga baya saka gwargwadon eh, zinubin gwargwadon wajibin cuba fa kullu dhanbin lahu tawbatun tahussuhu kowane zunubi yana da cuban da yake wato ya shafe shi yake wato eh, ya bantu da shi kowane zunubi sai ka da kowane zunubi shi yasa ya kawo wannan lafuzza na cewa ubangiji na istighfarin cewa Allah ka gafarta min zunubaina da wanda na sani da wanda ban sani ba da wanda ne da gangan da wanda ne da wasa da wanda ne a bayyane da wanda ne a boye wannan shine wato lafazi a. saboda idan ba a yi wannan tuban ba idan mutum ya manta da wani zunubi ko kuma ya wani zunubi san zunubin ba bai tuba ba Allah zai kama shi da shi amma in ka riga ka tuba daga abin da ka sani da abin da baka sani ba da abin da ka cina da abin da ka manta da abin da kai da gangan da abin da kai da wasa to ka riga ka yi wannan tuban ubangiji sai ya fi maka gabaki ɗaya fa'iza a cabi a eh, bi ibadatin wacce raka ukra lam yakun ma taraka mujiban li butlani ma fa'al idan bawa ya zo da wata ibada sannan ya bar wata ai eh, abinda ya bari ba zai lalata abinda ya aikata ba kama ta kaddama takriru kamar yadda aka yi bayani a gaba a baya bal naziru hada a abinda zaka duba ma wanda zaka kammanta tuba da shi shine an yasuma min ramadana wa yuftar minhu bila udhrin shine kamar mutum ya azumi na watan ramadana kuma ya sha kamar mutum ya watan ramadana ya kama ya azumi ranar litinin sai ya karya ranar talata babu uzuri wannan azumin da ya karya ranar talata yana da zunubin karya azumi ranar talata amma bai lalata masa azumi da ranar litinin ba shi wancan an riga an gama to haka haka cuba yake idan mutum eh, ya lalata ya yi laifi na komawa ga zunubi wannan laifin baya komawa ga hassanarsa ta tuba ya rushe ta laifin wannan daban ah, wancan kuma karɓar tubansa daban eh, ya ce fahal ya kunu ma aftarahu minhu mubtilan li ajri ma samahu minhu shin um, idan mutum ya karya azumi sai um, azumin da ya karya ya lalata ladan wanda ya cika ya ce bal nadhiru man salla wa lam yasum ko kuma a'a misali ma dai na wanda yake sallah amma baya azumi aw zakka wa lam yahujj ko yana zakka baya hajji yana da ladan zakkarsa yana da zunubin rashin hajji ya ke hajji yana da halin hajji bai yi ba yana da zunubin rashin yin hajji yana da halin yi amma kuma wannan bai goge ladan zakat da yi ba haka mutumin da ya yi sallah bai azumi ba rashin azuminsa baya rushe baya rushe masa ladan sallarsa wa nutatul matsala. to abinda dai ah, ake so a tabbatar a wannan abinda abinda dogara kai. أن التوبة المقدمة حسنة ومعاودة الذنب سيئة shine cewa tuban da aka yi wanda ya gabata Hassana ce komawa ga zunubi sayyi'a ne falla tubtil mu'awadatuhu hadhihi alhasana komawarsa ba ta rushe wannan hasanar ta tuba kama ma tubtilu ma qarana hamil alhasanati kamar yadda ba ta rusa sauran ayyuka na Hassana wanda ya aikata qalu suka ce wa usulu ahli sunna wa ala usuli ahli sunnati azharu wannan magana wannan bayanin ya fi zama bayyananne ya fi fita idan aka ɗora shi wato akan ma'aunin usul na ahli sunna wal jama'a fa innahum muttafiquna ala anna shakhs al-wahida yakunu fihi walayatun lillahi wa adawatun min wajhaini mukhtalifaini ahli sunna suna sun yi ittifaki akan cewa mutum guda ɗaya sai ya tattara wilaya da adawa ya tattara san Allah da kin Allah a cikinsa shi mutum ne yana sallah yana azumi yana zikiri yana salati yana sa da zumunci yana kyauta duk wannan abin Allah yana son sa ta wannan fuskar. to sai zo kuma yana shan giya ko yana caca ko yana ƙarya shi kuma wannan Allah yana kinsa ta wannan fuskar. an gane mutum ɗaya ne amma ya caccara wato ba wai a Allah ya ki shi gaba ɗaya ko ya so shi gaba ɗaya ba a abubuwan da yake wanda Allah yake so Allah yana sassa abubuwan da yake wanda Allah yake ki wa'annan kuma yake yana ja masa ki daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala wannan shine usulun ahli sunna wa jama'a wa yakunu mahbuban lillahi Ma'budan lahu min wajhaini aidan sai ya zama abin soyuwa wajen ubangiji subhanahu wata'ala da kuma abin ki ta wa'annan fuskokin guda biyu bal yakunu fihi imanun wa nifaq kai mutum ma zai iya kasancewa a cikin zuciyarsa akwai imani kuma akwai munafunci, wa imanin wa kufrun zai iya kasancewa akwai imani akwai kuma kafirci duk a cikin ran mutum guda ɗaya zuciyar mutum guda ɗaya wa yakunu ila ahadihima aqrabu minhu ila al-akhar sai ya zama ya fi kusanta da wannan akan wannan mutum ya zama ya hada imani da kafirci amma ya fi kusa da kafirci ko ya fi kusa da imani kamar yadda sai hada shi da muminai ko kafirai kamar yadda Allah yake cewa hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman su sun kasance sun fi kusa da kafirci a wannan ranar sun fi kusa da kafirci akan imani haka kuma yace wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun yawancin su ba sa imani da Allah sai sun kasance masu shirka shirka nan za ta zama shirka ah, sugra za ta zama shirka hubra um, riya nau'i ne na shirka uh, kamar yadda um, hadisai suka zo da yawa ka ce ma ka gode wa Allah tare da mutum shirka ne shirka sugra sai dai ka ce na gode wa Allah sannan na gode maka to duk irin wannan sai zama mutum ya yi imani amma kuma da shirka kamar yadda muka yi hadisin bayan da matsalar sassan ke ce shirka a cikin wannan al'umma ta fi boyuwa akan tafiyar cururuwa a cikin duhu yadda ba a ganin cururuwa tana tafiya ba a ganin tafiyar ta to haka ba a ganin shirka a cikin wannan al'umma to kaga akwai imani muminai ne amma kuma akwai shirka wacce ta da wannan imanin nasu eh, ya ce asbata lahumul imana bihi ma'a mufaraqati shirk ma ma muqaranati shirk gashi ya tabbatar musu da imani tare da kuma ya karrana wannan eh, ya karrana su da shirka fa in kana ma'a hada shirki takdhibun li rusulihi lam yanfa'uhum ma ma'ahum min al-imani billahi idan wannan shirkar ta kunshi ƙaryata manzanni to imaninsu ba zai amfane su ba saboda ƙaryata manzo kafirci ne ko fir'auna ƙaryata manzo yayi wa asa fir'aunu rasula fa akhadnahu akhdan wabila saboda ka ƙaryata manzo ƙaryata Allah ne mutum ya ce ya imani da Allah amma ya ƙaryata manzan Allah wannan imanin bai amfane shi ba dan imaninsa bai cika ba wa in kana ma'ahu tasdiqun bi rusulihi wa hum murtakibuna li anwa'in min ash-shirki la tukhrijuhum min al-iman iman bil rusul wa bil yawmil akhir fa ha'ula'i mustahiquna lil wa'idi a'zam min istiqaqi arbab al-kaba'ir idan kuwa sun imanin su ya tsota gaskata manzanni amma suke aikata wani abu na shirka wanda bai fitar da su daga imani da manzannin Allah ko ranar lahira ba to waina sun cancanci wato narko wanda ya fi narkon masu zunubi tunda shirka ita ce babbar zunubi ko inna shirka la zulmun azim shirka ita ce babba a cikin a cikin zunubi wa shirku hum kismani shirka shirka su kuwa kashi biyu ce rabo biyu ce shirkun hafi wa jali shirka wacce take um, boyayya da shirka wacce take bayyananniya fal khafiyu qad yukfar wata ke ɓoyayya ƙarama Allah zai iya gafarta zai Allah zai iya gafarta mata zai iya yafe mata a kau da kai a barta ta wuce wa ammal jali fala yakfirhu Allah illa bi tawbati minhu amma shirka babban bayyananniya Allah baya gafartawa sai an tuba idan mutum ya je bautawa gunki ko ya je bautawa mutum ko ya je bautawa itace ko ya je bautawa uh, dutse wannan shirka bayyanan ya haɗa Allah da wani da wani Allah to wannan Allah ba zai gafarta ba sai mutum ya tuba shine cewa inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dalika liman yasha Allah baya gafartawa ai shirka da shi amma yana gafartawa abin da yake koma bayan wannan ga wanda ya ga dama ma'ana ma'anar baya gafartawa shirka baya gafarta wa shirka idan mutum ya mutu akan shirka bai tuba ba amma mushriki idan ya tuba ya dawo kan tauhidi Allah na gafartawa amma sauran zunubai Allah zai iya yafe Allah Allah cikin ganin damansa zai yafe ya shafe su idan mutum ya, ya, ya, ya mutu akan imani ko da bai tuba ba ko da mutum bai tuba ana son a tuba ko da mutum bai tuba ba ubangiji zai iya yafe masa zanubin nan Eh, kuma an yi maganar eh, eh, hanyoyi ma da yawa na kankare wa'annan zunuba waɗansu ma daga sanda aka yi mutum sallar janaza mutane suka tsaya a kansa suka nema masa gafara sai Allah ya yafe wani idan da akwai abin da ya ragu in ya shiga kabari wannan ɗan matsewa kabari da ɗan wahala zai sha cikin kabari daga nan sai a kankare masa wani kuma in an tashi a wajen tashin alkiyama wannan tsoron da fargabar da zai samu wannan fargabar sai ta kankare masa zunubi wani kuma inda akwai saura shine sai an tsakake shi a cikin wutar jahannama amma duk wannan shi ubangiji subhanahu ta'ala wannan yana kan mutumin da bai mutu akan shirka ba wani mutu akan shirka yana bauta wani Allah Allah ya ce baya gafartawa sai zai kama mutum wannan eh, bazancin shiga eh, aljanna Allah ya kiyashe mu ya ce wa bihadal asl da wannan asalin ah, afbata ahlus sunnati dukhula ahlil kaba'irin nari thumma khurujahum da wa humul aljanna da wannan asalin ahlus sunna suka tabbatar da cewa ma'abota manyan zunubi ko sun shiga wuta za su fita su shiga cikin aljanna so khawarij da mu'tazila sun ɗauka cewa wanda ya mutu akan kabira wanda ya mutu yana babban sabo ba karɓi cubansa ba zai dawwama a cikin wutar jihannama. a halin sunna kuma abin da muka ɗauka shine wanda ya mutu akan sabo ya zama Allah zai azabtar da shi za azabtar da shi akan wannan sabon amma in dai ya mutu akan imani za a fito shi daga wutar nama tsarkake shi aka yi ya shiga cikin aljanna kamar dauda ce mutum ya shigo da dauda babu dauda shiga aljanna babu babu kasanta a ciki saka wutar jahannama kamar mutum ya je ne a masa wanka a tsarkake shi kafin ya shigo a cikin aljanna fa idza tabbata hada idan wannan ya tabbata fa muawidu dhanbi mabghudun lillahi min jihati muawadati dhanbi to wanda ya, ya koma ga zunubi bayan ya tuba Allah na fushi da shi ta fuskar komawa ga zunubi mahabubun lahu min jihati tawbatihi wa hasanatihi sabiqa amma kuma Allah na san sa ta fuskar tuban da yayi wanda ya gabata sanda ya tuba Allah na san kuma yana nan Allah na san sa akan wannan tuban da yayi amma kuma yana yana kinsa akan komawa da yayi cikin zunubi uh, uh, Allah subhanahu ala kulli atharahu wa musabbabahu bil adabi bil adi wal hikma sai Allah subhanahu wata'ala ya rattaba wa kowane sababi tasirinsa abin da yake tasirantarwa da kuma abin da yake sababawa a cikin adalcinsa da hikimarsa wala yadlimu mithqala zarra Allah baya zalunta ko da mithqala zarra mutum ya tuba Allah ya karɓi tubansa ya yi zunubi Allah ya kama shi da zunubinsa amma Allah ba zai kama ka da zunubi bayan ka cuba ya karɓi cubanka ba saboda Allah baya zalunta ko da miskala zarra wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba mai ba mai zaluntar bayinsa bane faslun yace eh, fasali wa idza sagraqat sayyi'atuhu al hadithatu hasanatihi qadimati wa abtalata ثم تاب منها توبة نصوحا خالصة عادت إليه حسناته ولم يكن حكمه حكم حكم المستعنف المستعنف لها to mutum ne sai ya zo sai ya arsa laifin da ya yi sabon laifi da ya yi ya zo ya jalmiyar da dukkanin hasanar da ya aikata a da mutum ya yi aiki na alkhairi sai zo aikata manya-manyan zunubai yadda asa ta zo ta dilmiyar da hasanarsa ya zama sai yi a tafi hasana ta rushe ta ya ce um, sai kuma ya tuba taubatan nasuha waccan hasanar da yi nan ta rushe ta tafi kenan ko za ta dawo shine yake idan mutum ya tuba taubatan nasuha hasanar da ya aikata a da sai a dawo masa da ita ba wai ba zai zama kamar mutumin da yanzu ya fara aikin alkhari ba wato dukkanin aikin alkhari da mutum ya yi yanzu misali ai an ce ya ayyu ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ko har yake cewa kalladin fi kumalahu ri'a an nasi ko kaga eh, wanda yake um, eh, ciyar yake ba da dukiyarsa saboda riya riya ta rusa aikin ko mun wannan hadisan da yawa akwai hadisan wanda suke wanda mai ake fara konawa ma cikin wuta duka riya ce mutum ya aikin alhari amma dan mutane su gani riya ta bata aiki ya yi shekaru yana aiki aiki nan da riya ayyukan yana alhari na sadaka da kyauta riya duk tana da masa aikinsa to sai ya zo ya yi nadama a kan riya ya cuba daga riya kuma ya ƙudura niyya cewa shi har ya mutu ya daina yin aiki don mutum zai aiki saboda Allah wannan shine tubatu na so. ya cika shirya guda uku to idan ya tuba daga riyar dukkanin aiki na lada da riya ta lalata sai a da masa da lada an gane hmm. ita riyar da ta rusa masa hasanar amma da ya cuba daga riyar sai hasanar gaba ɗaya sai a damu sai ba za a ce to shikenan daga yanzu in yi sadaka saboda Allah za a bashi lada amma waccan ta riga ta tuba ba tunda ya cuba daga abin da ya bata ta ko ya gori ko ya cutar an ce na tuɓe sadaka cikin bilmanni wal kada ku bata sadakar ku da gori da cutarwa so sai mutum ya yi goron ya cutar daga baya sai ya yi nadama ya ga bai kamata a ce ya yi wannan gorin ba bai kyauta ba ya nemi gafarar ubangiji ya kuma daina yin gorin ya kuma ce ba zai sake yin gori ba to sai a bashi ladan wanda da ya ɓaci ya ɓata saboda mannu wal'ala to irin wannan mutane kullum ba sa duba ayin ƙur'ani a cikin mu'amala dan adam yana da wannan musamman idan ka ne wa mutum alkhairi ya ɓata maka zuciya sai ta kai ga mutum ga sai ya goranta masa ko ba haka ba wane sai ka ce ba ni ne masa kaza ba kalli butulcin da ya mun wane ji abin da ne masa amma ga abin da ya mun to shi kuwa dan adam haka yake sai na bakar siddiq radiyallahu anhu lokacin da aka yi wa yarsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha radiyallahu anha sai da aka mata ifku aka mata kazafi sai ya samu a cikin waɗanda suke yada wannan sharrin akwai ɗan uwansa wanda shi yake masa komai haka ‘yan uwa suke ɗan uwanka ne na jini ka ne masa komai amma in sharri ya tashi ga shi ne a kan gaba duk da imanin sai na abubakar sai ya fushi bayan Allah ya wanke Aisha radiyallahu anha sai suna bakari ce ai tun da dai wani da bakinsa aka je ane wa ‘yata shari ni ake cutar da ‘yata ya zama shi yake yaɗa shari nan ni kuma duk abin da nake masa na daina mai Allah ya saukar wala ya atari ulul fadl minkum wasa'ati an yutu ulul qurba wal yatamal masakin wal ya'fu wal yasfahu Allah tuhibbuna an yakra Allahu lakum wa'anda suke da falala a cikin ku suke da yalwa kada su fasa kada su fasa ba wa ƴan uwansu si afwa so shin ba kwa son ko Allah ya gafarta muku kaga ashe idan kana wa mutum abu ko wani dan uwanka ka ne masa alheri ka ne masa kyauta sai shi kuma yake maka butulci ya je yana cutar ka yana maka sharri yana zagin ka ba a kanka aka fara ba idan kuma ka ce kai za ka yi fushi saboda mutumin nan yana zagin ka mutumin nan baya son ka ce ka daina masa to idan ka daina baka bi wannan sunnar da Allah ya sunnanta wa sai Abubakar ba cewa dan wannan naka wanda kake ciyar da shi kake masa alkhairi ya je yi wa ‘yarka sharri ya ɓata mata suna ya ɓata maka suna Allah ya ce ka ci gaba da masa wataƙila fa shi bai masa mai kake masa ba gani yake kai wawa ne ko gani ke bari ya ta zagi in ya ta zagi ma gobe ma za ka bashi yana ganin ka sa kare shashasha amma kai ka san me yasa kake yi me yasa kake yi Allah tuhibbuna an yakfira Allahu lakum ko ba kwa so Allah ya gafarta muku ashe kai yi kake yi saboda kana so kai ma Allah ya gafarta maka an gane ko kuma Allah ya saka cikin ulul fadli wasa'ati shi ya maka falala shi ya baka yalwar ya sa wancan kuma ya zama fakiri mabukaci har abada shi ne zai dinga karba a wajenka kai ba zai kai ba karba a wajensa ba har abada kai shi zai dinga zuwa yana karɓa Allah ba zai sa kai ka je wajensa kana nema ba sannan kuma ka samu gafarar Allah subhanahu wataala an gane ko saboda haka um, uh, wannan uh, shi man wal azadin nan um, illa ne mutum ya gori mutum ya cutar ya cutar da mutum saboda yana bashi ɓata aiki yake kamewa ko daga wannan gorin a ci gaba da bayarwa shine zai kai mutum ga gafarar Allah subhanahu wataala to yake cewa um, idan mutum ya tuba bayan sayi'a ta, a ta wato gama eh, jirmiyar da hasanarsa mm. to hasanan nan za ta dawo masa ba kamar wato wanda ya fara yanzu ba ya ce eh, eh, abin abinda za a ce masa shine tubta alama aslafta min khairin ka tuba akan abin da ka gabatar na alkhairi wato tuban nan ya shigo maka da dukkan abin da gabatar na alkhairi ya wanke maka abin da yake eh, na baya na zunubi fa innal hasanati allati fa'alaha fil islami a'zamu min al allati fa'alaha fa'alaha al kafir fi kufrihi min itaqatin wa sadaqatin wasila ai aikin alkhairi da mutum yake aikatawa a cikin musulunci alhanar musulunci <coughs> wannan hasanar ta fi hassanar da mutum yake aikatawa lokacin da yake cikin kafirci. Mutum kafiri ne bai musulunta ba, amma yana kyauta, yana sadaka, yana ‘yanta bayi, yana zumunci. Sai aka samu kamar yadda um, Hakim bin Hizam ya ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya Rasulallahi an ra'aita ita ƙatan a um, fil jahiliyati wa sadaqatan tasaddaqtu biha wasilatan wasaltu biha rahimi halli fiha min ajr bayan ya shigo addinin musulunci yace yanzu ya rasulullah yanzu bayin da na yanta lokacin ina kan ina cikin jahiliya ban musulunta ba da sadakar da na yi lokacin ban musulunta ba da zumuncin da na sada lokacin ban musulunta ba ina da lada ya yi su ba musulmi bane yayi sai ya musulunta mai mazan Allah sallallahu alaihi ya ci masa yace aslamta ala ma aslafta min khairin ka musulunta tare da dukkanin abin da ka gabatar na alkhairi wato mutum daga ran da ya shiga musulunci duk zunuban da yayi an kankare masa amma duk aikin ladan da yayi wo yana wanda ba musulmi wanda Allah ya da su an ɗauko masa ya shigo da wannan ladan ba da zero ya shigo ba an gane to balle musulmi balle musulmi kana cikin imani ka yance bayi kana cikin imani kai sadaka kai kyauta kana cikin imani ka sada zumunci to idan ka tuba daga dukkanin wani abin da ya bata maka ayyukan nan haka za a ɗauko maka ayyukan tunda har kafiri ma an ɗauko masa ayyukansa da ya tuba daga kafirci ko baka ba an ɗauko masa ayyukan nan an dawo da su to haka wanda ya cuba daga riya ko ya cuba daga cutarwa ko ya cuba daga wani abu da ya bata masa aikinsa haka za a dawo masa da ayyukansa na alkhairi a ce tubta alama aslafta min khairin ka tuba tare da an ka tuba tubanka ya zo da dukkan abin da ka gabatar na alkhairi wa dalika anna al-isa'ata al-mutakhallilata bayna at-ta'ataini qad irtafa'at bit-tawbati wa sarat ka annaha lam takun wannan saboda wato um, wannan um, saba wa Allah wanda ya shigo tsakanin eh, tsakanin wayannan da'ar guda biyu wayannan saba saba Allah da yi um, da yana sako um, ya tuba ya zo ya sake uh, uh, da yana kan uh, kan aikin alhari ya zo ya ɓaci aikinsa sannan ya ciwo da kan alhari to sai ya zama kamar wannan bacin da ya shigo babu shi dan an shafe shi da aka shafe shi fatala qatat wacce da'atani wajtama'ata shikenan sai da'ar da yayi kafin tuba da da'ar da ya bayan tuba sai su tattaru sai aka mutum kamar aka ce yayi sadaka yaga sai yayi riya ko yayi ko yayi gori kamar ya bata masa aiki ya ci gaba da aikin sadaka to da ya tuba ya zo kuma ya dora aiki na alkhairi sai a dauko masa wancan ladan a tattara masa wanda aka soke da sai dawo haɗa masa da shi kuma akwai ina son um, fasali ma guda da ya yanke akan wannan a gaba so wa min ahkamiha za mu shiga wani hukuncin wanda uh, ba, ba lalle mu karasa a yau ba uh, amma uh, da akwai sauran lokaci gar mun shiga shine annal asi idha hila bainahu wa bain asbabil ma'siyati wa ajaza anha bi ya yata'adharu yata'adharu wuquha minhu hal ta sai tasihhu tawbatuhu to mai saba wa Allah sai aka zo wani abu ya shiga tsakaninsa da saban yadda saban ya ta'azzara ba zai yi aikatawa ba ana karɓar tubansa yace wa hadha kal kadhib wal qadhif wa shahid az-zur idha quti lisanuhu kamar mutum ne makaryaci mai ƙazafi mai shaidar zur sai aka yanke harshensa sai aka yanke masa harshe ko kuma a wannan lokacin mutum ne kudin yana hawa social media yana zagin mutane sai aka sace wayar ba shi da kudin sayan wata ko a social media yake ko kuma ya zagi sai facebook sai suka sai suka sai suka yi deleting account ɗinsa aka hana shi shiga ko sai ya ce ya tuba ya tuba daga kazafin ya tuba daga sharrin tuban nan za a karba ko kuma um, makaryaci ne mai kazafi yana shaida zur sai aka yanke harshen wazzani idza jubba ko mutum ne mazinaci sai aka fiɗe shi ba zai iya aikatawa ba wasarik idza utiya ala atrafi al arba'a ko kuma barawo ne kullum ana kama shi an yanke hannayen guda biyu an yanke kafa guda biyu <coughs> satar ma ba zai iya ba an gane duk wa'annan kaga dai yana aikata zunubi wani abu ya zo ko yana so ya aikata ba zai iya aikatawa ba to sai ya ce ya tuba bayan ya kai wani manzila wanda ba zai iya ba ya ce eh, wa man wasala ila haddin batalat ma'ahu dawa'ihi ila ila ma'asiyatin ya ciki ba ko mutumin da ya kai wani haddi wanda abin da yake kiransa zuwa zanubin um, wato ya ɓaci kamar mutum ne eh, kamar zane ce mutum ya su ya kai shekara casa'in ba ma ya sha'awar mace ko ba ya sha'awa ya kai wasu shekaru wanda tamanin a sha'awar ma ta fita daga ransa sai ya ce ya tuba wannan tubansa ya yi ko, eh, tubansa bai yi ba an gane dai mutum ne yana, aikata abu kafin ya tuba wani abu ya shigo tsakaninsa da aikatawar yadda ko yana so ko dan caca ne sai zama ba shi da kokobo ya talauce da kullum ya samu kuɗi zai je caca sai zama babu kuɗin balle ya caca an gane to idan ya cuba wannan wannan akwai hanyar da zai cuba kuma in ya cuba cuban nan zai karbu wannan ita ce matsala to yace fa fi hada qaulani linnasi malamai suna da magana biyu a cikin irin wannan ah, mutumin. Faƙalar ta'ifa, aifa ɗaya ta ce la ta tasihhu tawbatuhu li'anna ta inna ma takunu mimman yumkinu kul fi'lu wa tarku suka ce tubansa bai inganta ba a wajen wasu malamai saboda tuba ai yana yana samuwa ne daga wanda zai iya aikata abu ko ya bar shi ko yana da halin aikatawa ko ya bari sai ya bari saboda Allah ya tuba su suka ce wannan shine tuba. amma mutumin da ko yana so ba zai iya ba babu zancen tuba a wajensa saboda um, fattawat min mumkin la min mustahil saboda tuba ana yin tuba daga abin da zai iya faruwa zaka iya aikata ba abin da ke mustahili a gare ka ba wali hada la tusawwaru tawbatu min naqal jibali an an amakiniha uh, watan shifil bihari wattirani ila sama'i wa nawhi shi sa mutum ba zai ce Allah na tuba daga daukan tsibiri daga nan na kai shi nan ba ko na tuba daga busar da ceku ko na tuba daga tashi daga sama saboda duk wannan shirme ne ai ba ai ba ka ai ba za ka tashi sama ba ko to mutumin da aka yanke masa hannu aka yanke masa kafa kafafu to ina ma zai iya sata za ka iya ciya tuba daga sata a wajen suka ce wani ai shirme ne tunda in ma an bar an barka to je ka kai baka tuba ba je kai satar ba za ka iya ba an gane ko je kakai cacar baka da kuɗi ba za ka iya ba eh, ko mutum yana shan giya um, ta riga ta kashe masa hancarsa an je an eh, an masa operation an yi kaza ba zai iya ba irin wannan Ƙalu eh, wali na taubata mukhalafatu da'iyan da'iyan nafs Wai ijabatu da'iyan wala ja'iya linnafsi linnafsi kuna idh ya'lamu istihala istihalat al-fi'l minha to saboda cuba suka ce tuba, ai saɓawa abinda zuciya take kiran ka zuwa gare shi da amsa kiran Allah ko wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya ma'a wannan shine tuba ko mutum ya ji tsoron gamuwa da ubangijinsa ya hana ransa abin da take so to wannan ko ai babu mazancin raina so <laughs> ko ba haka ba eh, eh, eh, ina za ka iya tunda ka san ka san ba za ka iya ba ran kama ba zai ci maka je kai sata ba tunda ka san baka da hannu baka da kafa ba za ka iya ba an gane to suka ce suka bayar da za a ce a wajen su a ce wannan ya tuba qalu suka ce wali anna hadha kal mukrah ala ala tarki al mahmul Alayhi qahran wa mithlu hadha la tasihhu tawbatuhu wannan suka ce wannan kamar wanda aka tilasta wa ya tuba ne ba da san ransa ba saboda ka wannan ba a samun wato tuba baya inganta daga wajen irin wannan dan wato tuban dole ne ba dan saboda yayi niyya ba qalu wa min al-mustaqir fi fitr an-nas wa qulihim anna tawbatal mafalis wa ashabil jawa'i tawbatun gairu mu'tabara kuma suka ce wannan wani abu ne tabbatacce a cikin fitira ta dan adam da kuma hankalin ɗan adam cewa tuban wanda ya tsiyace dukkanin zunubi da yake bukatar kuɗi sai mutum ya tsiyace ba shi da kuɗin in ya ce ya tuba ko mutumin da ya zama yana cikin masifa masifa ta same shi sai ya zama ya ce ya tuba a lokacin ya ce wannan ba a karɓarta ba a itibari da ita wala yuhmaduna alaiha ba a yaba musu a kanta wali hadha ha tawbatu iflas shi yasa ake ce mata ma tuban talauci wa tawbatu ja'iha da tuban bala'i fa inna qala sha'ir mawaki ma yana cewa wa ruhtu an taubatihi sa'ilan wajadtuha taubata iflasin na nazo wajen tubarsa ina tambaya sai na same ta tubace ta talauci mutum ne yana caca sai kaga ya daina caca sai ka zo ka bincika yaya aka yi wane ya daina caca sai ka ai ai ai ai kudin ne sun kare sai a cewa yi <laughs> an gane za ka yaba masa ba abin yabo ba ne ashe da yana da kuɗi sai ga da yana kuɗin wace da zai qalu wa yadullu ala hadha aidan anna nususan uh, uh, uh, mudahira wal mutadahira mudafira wal mutadahira قد دلت على أن التوبة عند المعاينة لا تنفع akwai nasoshi zahirai bayyanannu waɗanda suka yi nuni zuwa cewa Eh, wato tuba lokacin da mutum ya ga mala'ikan mutuwa ba ta amfana da an na da ruratin laktiyar saboda wannan tuba ne na larura ba tuba na zaɓi ba kamar faɗar ubangiji subhanahu ta'ala inna mattaubatu ala ya amalu na su a bi jahalatin thumma yatubuna min karibin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wakanallahu Allahu aliman hakima وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما cewa tuba Ubangiji ya ɗora wa kansa zai karɓi tuba, amma tuban waɗannan da suke aikata mummunan aiki akan jahilci sannan su tuba daga kusa ba daga nesa ba wa'annan Allah yana karɓar tubansu ubangiji mai ilimi ne mai hikima babu tuba ga waɗannan da suke aikata mummunan aiki har sai mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikinsu sai ya ce to yanzu na tuba ko kuma wa'annan wa'anda suka yi mutuwa su mutu ma akan kafirci wa'annan ubangiji ya tare da musu azaba mai radadi to ya ce ya muluna su'a bi jahalatin suke aikata aiki akan jahilci ya ce wal jahala ha na wani kiran jahilci a nan jahalatul amali jahilcin aiki ba lallai jahilcin ilimi ba jahi ba wai sun aikata zunubi ba su san zunubi ba ne a'a sun sani amma idan mutum ya san abu zunubi ne ya aikata wannan aikatawar jahilci ne wa in kana aliman bitarin ko da sun san cewa haramun ne wato ba abin da ake nufi nan ba wai sai mutum ya aikata zunubi bai san zunubi ba ne a'a ya san zunubi ne sai ya aikata to wannan aikatawar jahilci ne a cikin aiki ba jahilci na ilimi ba shi ake faɗa a nan ƙala kata da kata da yake cewa ajma ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗaya sun yi ijma'i ala anna kullama usiyallah usiyallahu bihi fahuwa jahala akan dukkanin abin da ake saba wa Allah da shi to jahilci ne amjan kana amjan kana aw yakun da gangan akai ko ba da gangan akai ba wa kullu man asallaha fahuwa jahil duk wanda ya saba wa Allah jahili ne saka ko mutum ya sani ko bai sani ba in ya aikata akan jahilci aikata saboda ko dai baka san cewa wannan sabo bane ko kuma baka san girman wanda ya ce ka bari ba ko kuma baka san abin da zai biyo baya ba kan jahilci ne yake sa ka aikata so in ka aikata sako sai ka tuba Muhammad <coughs> Tawbatu min amma da aka ce a tuba a kusa fa jumhurul mufassirina ala anna at qabla al-mu'ayana abinda suka fassara wannan shine tuba kafin a yi ido biyu da mala'ikan mutuwa kafin kafin mutuwa ta zo qala ikrama ikrama yana cewa qabla al-mauti kafin mutuwa qala dhahak dhahak yake cewa qabla muayyanati malak malak malak al-maut kafin a ga mala'ikan mutuwa wa qala suddai suddi wal kalbi da asuddi da da al-kalbi suka ce an ya tuba fi sihhatihi qabla marad mautihi ya tuba a cikin lafiyarsa kafin ciwon mutuwarsa wa musnad wa Gairiki an ibn umar radiyallahu anhu anhuma um, a cikin musnad daga wajen ibn umar radiyallahu anhuma ya ce, inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir Allah na karɓar tuban bawa kafin ya ciko gargara an zo za a ɗauki ran mutum yana lokaci ya tuba wannan ya wuce ya wuce ko mhm. fa amma idza balagatil hulqum ko wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin to a wannan lokacin an riga an zo rai zai fita babu zancen tuba a cikin nusar darraj an abil haitham an abi sa'id marfu'an zuwa manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam, inna shaytana qala shaidan ya ce da Allah subhanahu wata'ala wa izzatika ya rab la abrahu ya ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim na rantse da izzarka ya ubangiji ba zan gushe ba ina yaudarar bayinka ina nema na kau da su hanya in dai ruhinsu yana cikin jikinsu wato ka ba su mutu ba in dai suna da rai har su mutu har sai an fitar da da ruhinsu daga jikinsu. Faƙalar Rab sai Ubangiji ya ce, wa izzati wa jalali wa irtifa'i makani la azalu akfar lahum mastakfaruni ya akfar lahum mastakfaruni ya ce to ni kuma na rantse da izzata na rantse da jalalata na rantse da ɗaukakar matsayina ni kuma ba zan gushe ba ina gafarta musu in dai sun nemi gafara ta saka muddin mutum na da rai ruhinsa na jikinsa ya nemi gafarar Allah Allah zai yafe kuma muddin mutum na da rai shedan yana kokarin ya batar da shi har sai ran da ya mutu fa hada sha'anu ta'ib min qarib wannan shine sha'anin wanda ya tuba a kusa wa amma idza waqa'a fi siyaq amma idan mutum ya riga ya dauki hanyar mutuwa fa qala inni tubtu al'ana to yanzu na tuba lam tuba ba karɓar tubarsa wa dalika li annaha tubatun tawbatun dirarin laqtiya saboda wannan tuba ce ta darura ba ta zabi ba fa hiya kat tubati ba da tulu shamsi min magribiha kamar tuba ne bayan rana ta fito daga mafadarta babu tuba wa yawmal qiyama ko raja shar qiyama bayan mutum ya ga wuce jahannama a gabansa ya ce ya tuba ba ba tuba a wannan ranar wa inna wa inda mu'ayanati ba'asillah ko kuma lokacin da mutum ya ga wato azabar Allah ta riga ta sauka to sai mai suke me yasa kawo nan hujja suka ce wannan mutumin da ya zo ya kasa aikata zunubi to kamar wannan ya zama dole ne dan da a ce san da yake da kuɗin ya kamata ya tuba daga cacar bai tuba ba sai da kuɗin suka kare sai ce ya tuba an gane ko san da yake da hannuwansa zai iya sata bai tuba ba sai da aka yanke hannuwansa sannan ya ce ya tuba ko kuma sai da ya tsufa sannan ya ce ya tuba qalu wa li anna kafin tawbati hiya kaffun nafsi adil fi'l alladhi huwa muta'allaqun nahyi saboda haqiqa tuba shine ije rai daga aikata daga aikata aikin da wato um, hani ya rataye da shi Allah ya ce kada ka aikata to ka kame ranka daga aikata wannan aiki wal kaffu inna ma yakunu an amrin maktur ije rai kuwa ka kame kanka kana kamewa ne daga abin da kake da iko akan akan aikacewa wa amal mahal fala eh, fala yuqal kaffun nafsi an amma abin da ba za ka iya aikacewa ba hankali ma ba zai kawo cewa za ka hana kanka aikacewa ba <clears throat> wali anna tauba hiyal iqla'u an dham suka ce kuma saboda cuba shiruwa ne daga zunubi wa hadha la yatasawwaru minhu al-iqla hatta ya ta'ti minhu al-iqla wannan kuwa ba ma za a iya suranta cewa ya ciru daga zunubi ba tunda ba ma zai aikatawa ba balle a ce ya ciru daga aikatawa qalu suka ce wali anna dhanba asmun jazimun ala fi'l al-muharrami yuktaranu bihi fi'luhu al-maktub cewa zunubi ai ba komai bane zunubi illa karfin niyya akan aikata abin da yake haramun kuma wannan niyyar ta zama an an hada ta da aikata aikin da za a yi aikatawa shine zunubi idan mutum ya niyyar ya aikata abu bai aikata ba babu zunubi ko ba haka ba haka manzon Allah sa sauke ban banda wuri daya a ina ne in kai niyyar zunubi baka aikata zunubi za a rubuta maka zunubi a makka a makka <clears throat> a makka idan kai niyyar aikata zunubi za a rubuta maka to amma banda makka wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziku min azabin alim wanda yayi niyyar yayi nufin ya aikata zunubi a cikin makka za a bashi za rubuta masa zunubi amma banda makka in kai niyya baka aikata ba babu zunubi babu laifi amma girman makka ko niyyar zunubi ba a yi an gane ko to to amma idan mutum yayi niyya kuma ya aikata a rubuta masa zunubi um, to saboda tuba kuwa shine azmin jazim ala tarki tarkil maktur uh, wa yaktarnu bihi tark shi kuwa tuba shine mutum ya niyyar barin abin da yake da ikon ya aikata kuma ya bari din wal azmu ala ghairil makturi mahal mutum ya niyyar ko ya aikata abin da ba zai iya aikatawa ba wanda mahal ne ba zai yiwu ba wa tarku fi haƙƙi hada daruri lazim ghairi makturin lahu saka barin nan da yi ya bari ne akan darura ba akan zaɓin ba ba shi da ikon ya aikata ne bal huwa bi manzilati tarkuhu litayrani ila sama kamar mutum ya ce ya bar tashi zuwa sama ne wa hamlul jibal ko ya bar daukan um, tsibiri wani abu da da makamancin wannan wannan su ne hujjojin waɗanda suka ce <coughs> idan mutum ya kai halin da ba zai aikata zunubi ba tubansa ba tuba ba ne ba zai karu ba karatun mako mai zuwa insha Allah za mu zo kan hujjar waɗanda su kuma suka ce idan mutum ya kawo wannan haddin zai iya tuba kuma da hujjojinsu da irin tubansa da yadda tuban zai karɓu ah, insha Allah subhanahu wataala ah, muna so mai amfani da wannan dama na ɗan lokaci kaɗan da ya rage mana ah, mu isar da jajenmu ga mutanen Kano mutanen kancin kwari kasuwar kancin kwari da sauran kasuwai da unguyoyi wadda mun ga hotuna na ambaliyar ruwa da ya same su mutane sun rasa dukiya da yawa muna fata Allah bai bisa sabon arziki kuma Allah ya saka musu da alkhairi kuma muna fata abubuwan da aka yi na kuskure waɗanda suka kawo wannan ambaliyar hukumomi za su gyara kuma su nemi gafarar Allah akan wannan abu kuma idan da hali a biya waɗanda suka samu asara sakamakon waɗannan abubuwan da suka faru. Allah ya dawo kanu arziki ta, Allah kuma ya kare mana kasar mu da al'umma uh, Salaci goma ga masan Allah sallallahu Haka muna jajen waɗanda wannan ginin ya fada da su.